الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغيير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna a hudu ga watan rajab ne ko? shida ne ko? yau muna takwas ne? yau muna takwas ga watan rajab bakwai ne? yau muna bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam 1441 wanda ya daidai da wato nawa ne ga sabon wata ma da uku ga wata ne o wanda ya daidai da uku ga watan wato uku shekara ashirin a nan masallacin dan fodiyo inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wannan shine darasi na 81 a shafi na 337 ya kamata mu muhadara ne yau wacce take da taken cewa wato sana'ar fim sana'a ce ko fasadi ne banna ne a doron ƙasa to sai wani dalili ya sa akwai abubuwan da ban riga na kammala na bincike ba wanda yana ganin ba mamaki don bari sai sati mai zuwa in yi magana a kan matsalar zami karatu kamar yadda muka saba yi mutane za su yi haƙuri wanda suke bibiyar mu muna cikin wannan littafi na shi babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz gaba ta 27 da malam ya kawo daga cikin dalilan da ke sa a tsira daga fitina akwai ar-ruju'u ila al komawa zuwa ga gaskiya awara da bunu kasirin al-imam kasir ya kawo min riwayata abi ya fi musnadihi daga riwayan al-imam abu ya ala a musnad sa mai lamba ta 666 an abi jarwin jarwin almazini kale yake cewa shahidtu aliyan na halacci inda na ali shi shine tawaffaya ko shi ne tawakkafa fi ma'arakatil jamal wato shahidtu aliyan wa zubairu ne tawafaqa ko tawaqafa lokacin da suka tsaya fi ma'arakatil jamal a yakin jamal faƙali lahu Ali sai Ali ya ci ya zubayir an shidu ka ina haɗa ka da Allah a samita rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ya kula ka da annabi ya faɗa yana cewa in ka tuƙatilu ni wa an ta zalimun kai kaka za ka yaƙe ni alhali kana azzalimi ƙali na'am ya ce ina tuna wannan hadisin lam ya yace ban tuna wannan hadisin ba illa fi mawqifi hada sai a wannan matsayin thumma sarrafa sannan sai talaha ya juya wa rawa al bi sanadihi al-imam ya ruwaito da sanadi a cikin al-mustadrak na al hakim a mujalladi na uku shafi na 366 yake cewa bi sanadihi an abi harf bin abi aswad ad-du'ali yake cewa lamma dana aliyun wa ashabuhu min talhata wa zubair yayin da sai sayyidina ali ya kusanto da shi da mutanansa ya kusanci talha da zubair wadanati sufufu sahu suka yi kusa na yaƙi, yaki ba'dha min ba'din sashi ya kusanci sashi خرج علي وهو على بلغة رسول الله صلى الله عليه wa sallam, sai sai da na ali ya fito yana kan taguwar annabi muhammad fanada sai kira ya ce udu uli a zubair bin al'awam ku kira min zubair bin al'awam fa inni aliyun ni ne sai dina ali fa du'iya lahu Zubairu sai aka kira masa sai dina zubair fa aqbala sai Zubairu ya fuskanto hatta ikhtalafat a anaqu dawabihima har sai da wuyayewan dabbobinsu suka saba idan kana kan raƙumi wani yana kan raƙumi ka taho ta nan ya taho ta nan za ku yi kilashin haka da haka kan dabbar rakumanka za ta ɗan zoɓa haka shi ma na shi zai ɗan zoɓa haka faƙala ya zubairu sai ce ya zubairu alatu Hibba aliyan shin ba ka son sai di ali fukultu sai na ce ala Hibba ibn khali wa ibn ammi wa aladi don mai ba zan so wato a ibn khali yana da alaƙa da shi ta ɓangaren uwa sannan wabna ammi yana da alaƙa da shi ta ɓangaren uba sannan wa aladan dini kuma addinin da nake kai shi yake kai yace mutumin da nake da alaƙa da shi ta ɓangaren uwa nake da alaƙa da shi ta ɓangaren uba sannan addinin mu daya dan me zan so shi ba fa qala sai shi ya zubairu ala tadhkuru qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka tuna maganar annabi da yake cewa amma wallahi la wa anta zalimun zaka yaƙe shi alhali kana azzalimi fa qala zubair sai zubair yace bala wallahi in eh, haka ne na tuna yace laqad nasitahu sai na manta منذ سمعته وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوكة دندي ثم ذكرت ذكرته الآن سننتنا ينزو wa wallahi yace na rantsi da Allah la ba bazan ci gaba da rikici da kai ba faraja az-zubairu ala dabbatihi yashqu as-sufufa sai sai da nazubairu ya koma kan dabbar sa yana keta sahu na mutane yana fita daga cikin wannan rikicin da ake yace wallahi inna hadha al-mawqif wannan matsayin da sayyidina zubairu ya dauka la mawqiful ladhi shine matsayin da la yaqafu fillahi law matala'ib mutum kada ya ji tsoron zargin mai zargi duk da kake yin abu a iya fahimtar ka gaskiya ne sai akasin haka ya bayyana karka ji nauyin mutane don haka in ka ji nauyinsu za a saka kabari kai kaɗai ne za ka je gaban Allah kai kaɗai za ka tsaya sanda Allah zai tambaye ka duk taron mutanen duniya da suke goya maka ba ba wanda zai iya rikici da rigima ya ce bari zai zo ya amsa tambayar da Allah zai maka a madadinka ba wanda zai maka wannan to tun da haka ne kowa yi ta kansa kuwa an fahimta Ya sa kullum nake cewa daga cikin mutanen da Allah ya taimake su da wannan kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah shine akwai malam Jafar da haka da ga zai yi fatawa bai la'akari da gobe mutane miliyoyi sun ji ta idan kuskuren ta yi bayyana sai ya dawo ya janye kuma ya ce kuskure ne kuma ga wanda ya masa gyara da haka a ji da kyau ya sauka daga kan wancan fahimta amma ko wa'anda yadda ka san annabi shi ma wa mayan tuku anil hawa to su ma haka suke in suka faɗi magana an san su da ra'ayi kyan in sama da ƙasa za ta haɗu ba za ta canza ba yadda ka san annabawa ne wahayi ake musu wannan shi ne. da aka kakkaji tsoron zargin mai zargi ko a ce ka yi tanakudi ko a ce ashe ma ko da ka faɗa matsalar baka da karatu ko a ce ashe ma da kan nan ya dame ka sai yace fa inna zubaira domin zubairu bin al kana shuja'an kowa ya san cewa sadauki ne jarumi ne wa kana lahu qadar yana da daraja wa wajahatun yana da matsayi inda sahaba a wajen sahabbai bal ma hasali a cikin wannan al'ummar gabaki ɗayanta wanda ya fara cire takobi daga gidansa saboda daga addinin Allah wannan mutumin ne amma bayan matsayin da yake da shi da daraja cikin sabai wa ma a zalika tare da haka lam ya abahu bi qawlin nasi bai damu da zancen mutane ba an ya kulo mutane su ce fulanun jabaru a lokacin bai namu ko da za a ce zubairu ya ji tsoro ne ya zama rago shi wannan ba matsalar sa ce ka daɗe ba ka faɗa ba au ya kulo ko su ce masa ainihin wato kawwaru zubairu yana da rauni ila gairi zalika daga cikin waɗannan minal alfadin nabiya daga cikin wato lafazan da wani zai faɗa waɗanda za su fusanta ka allati yastafi uha kullu wahid wanda kowane mutum zai iya faɗa maka bal lamma tabayyana lahu ulhak. lokacin da gaskiya ya bayyana ga sayyidina zubairu taraka al-batila ya bar abin da yake fahimta cewa ba daidai bane wan sarafa sai ya juya wan qada ila hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya jawo zuwa ga hadisin annabi kun ga maganar annabi aka faɗa mai ya manta amma ana ce masa annabi ya ce sai ya ce eh, lalle ya iya tunawa daga nan kawai ya ga ya kamata ya fita saboda haka yanzu mun samu matsala wani ma ka ce annabin ya ce sai ya ga cewa a'a ai shi annabin nan ya kamata a ajiye wani mutum ne shi wai wannan mutumin za a auna da annabi a gane cewa annabi ya yi daidai ko bai daidai ba kuma ka ji da kyau daga baki na ka ruwaita duk duniyan nan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wata mace ta duka ɗan da ta naƙuda ta haife shi ba wanda ya isa a ce wai wannan mutumin shi za a ajiye a auna annabi ya yi daidai ko bai daidai ba na rantse da Allah kasa ba ta ɗauki wannan ɗan adam ɗin ba duk duniya sai dai kai ko ɗan wata mata ne sai dai a ajiye annabi a ɗauki wannan mutumin a auna annabi da shi a gane ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba yasa duk wanda ba annabi ba in ya kawo ba addini ana tambaye shi mai da hujjar shi amma annabi ba zai zo ya kawo ba ka ce to kai rasulullahi ka kuma mai ka? ɗauko mai mai dalilin in ka koma za ka gama magabata haka suke girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuduwa jagoran ma abun koyi a wannan Malik bin anas duk wanda suke rikicin malikiyan nan yanzu sun je madina ba yawo suke da sa ba Malik ba yawo yake a madina ba ba takalmi aka tambaya ya ce yana jin kunyar kasar da annabi yake cikinta ya dinga takata da takalmi eh saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta irin waɗannan wannan malikiyar muke so mutanen su danga koyi da ta girmama annabi kowa ya sani majalisin saran da zai zai hadisi sa kaya iki sai yayi kwalliya an buɗaɗe majalisin da turare saboda za a karanta hadisin annabi to haka ya kamata mutane saboda haka idan kuka tattauna matsalar addini da mutum in ya ce annabi ya ce karka ji cewa a'a wai ai shi yanzu ya kayar da kai ba shi ya kayar da kai maganar annabi tana da nauyin da kowa za ta iya kayarwa ko kuwa sau da haka ne yanzu ban jin cewa in faɗa abu sanda na faɗe shi ba ni da dalili kai kuma ka zo ka ce akar maka Allah lokacin da kai maganar nan tsakani da Allah bayan an tashi na je na duba littafi kaza da littafi kaza su wane wane sun kawo hadisi kuma hadisin ya tabbata to na me da zan je cewa ai kai ma ba ra'ayinka ka kawo bai zuwa kai ka bude littafi ka ce min gashi ya tabbata annabi ya ce ni ko magana ta da na faɗi ta ban annabi ya ce to maganar annabi tana da nauyin da kowa ma za ka iya kayar da shi so da ka sanna aka ce maka annabi ya ce sai ka haƙura annabi ne kaɗai Allah ya ce wa in tudi'uhu ta tabi in kuka ba annabi to zai shiryar da ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna da aka bawo shi da yake cewa bin na gaba bin Allah to shine na gaba da aka shine Allah ya ce masa man yuti'ir rasula duk wanda ya bi Allah annabi bi duk wanda ya bi annabi Allah ya bi in dai ka bi annabi to Allah subhanahu ta'ala shi ka bi da aka wa lokaci ka ga hatta mutanen mu da suke dawon ahlus sunna sai ka ga wannan janibin ana samun matsala da su kana cewa mutum annabi ya ce yana kokarin siya gwara annabi da wani mutum bai yi wakwa. duk wanda za ka ɗauko ka ɗaga shi kowa da Allah bai aiko annabin ba wataƙila shi wannan mutumin da mara addini zai mutu ko kuwa sauraka a daina sauraka duk abin da kake kai yana daga cikin hanyar tsira daga fitina in kana fahimta cewa ba daidai ba ne lokacin da gaskiya ta bayyana to kada kai mukabara da mu'anada ka ce a ai mu wallahi muna nan ko me zai faru ya daɗe bai faru ba wannan ra'ayin muna nan a kan shi ba haka ake yin al'amura na addini ba ka aiki ba sau da haka wannan shine kowa ya zamanto wannan shine ma'aunin da yake auna al'amura da shi ya zamanto in gaskiya ta bayyana ka dawo kai riko da gaskiya wannan shine abin da fi dacewa kuma haka magabatanmu suke yi da haka ba sa jin nauyi idan mutum ya faɗa abu ko ya yi abu ya fahimci cewa akasin abin da yake kai shine daidai ya tsauka daga abin da yake ba daidai ba ya dawo ma abin da yake shine daidai to yanda sunna zamu danga yi da gaske mu ma sai ya to wannan shine ma'aunin mu kuma akan wannan muke tafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace na 28 shine alquru mutum ya samu kusanci min nusaha'il umma daga cikin masu nasiha na al'umma waliltifafu a haulahum sannan ka kewaye kanka da su wa adamul bu'd anhum da rashin nisantar inda ake karantar da addini la siyama fi mawadi'il fitan musamman ma guraren da fitina ta faru yanzu a lokacin da Najeriya take cike da rigingimu to babu lokacin da ya kamata mutane su yi da fifi ya zamanto suna cika guraren da ake karatun addini kamar yanzu kada duk wannan rigimar da kake gani in ba a kauma ma addini ba to ba za a taba samun mafita kanta ba ba za a taba samu ba فقد da من hadisi ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا yake cewa albaraka ma akabirhim kuma akabirku tana tare da waɗanda suke manya manyan ne qal qal munawi fi faid a mujalladi na uku shafi na 220 sharihan yana mai sharhi yana cewa albaraka ma akabirkum albaraka tana tare da manyanku. almujarribina lil umur waɗanda suka jarraba al'amura shi yasa anan wajen kullun in an samu munasaba ina fadawa matasa masu shekaru irin nawa in ce idan kana mu'amala da dattijai lokacin da Allah ya baka karatu kai kana da karancin shekaru idan suna girmama ka dan karatunka to kai kuma ka dinga girmama shekarunsu sai a zauna lafiya amma galibi da zaran Allah ya jarrabu matashi ya bashi karatu wani ya hada masa da shura sai ka kaga sai rena kowa ba kuma haka abin yake ba an fahimta wani zaka ga dan kasuwa ne wani ba malaman addini wani ma'aikacin gwamnati ne wani kaza wani kaza wani kaza amma shekarun da yi a duniya shi ya samu wani karatu wanda kai kuma yanzu duk littafin duniya idan ka bude ba za ka ga karatun a ciki ba shi ta jiriba ce experience ne yau da gobe yasa ya samu wannan karatu so saboda haka zai zamanto irin waɗannan dattijan suna da hango nesan da idan matsala ta taso su kuma samari ba sa hango wannan nesan sai dai zafin kai kawai sai rikici an fahimta to saboda haka kullum ko a Nijar da na je sai da na faɗa na ce su da tije su dinga haƙuri da matasa don galibi sai wanda Allah ya tsare amma malaman sanin ɗan adam sun ce kowane matashi to akwai waɗanda ba za ka sai wanda Allah ya tsare ba su wuce biyar cikin ɗari ba suna da wani mentality mental problem a kansu da za ka ga duk abin da yake na bala'i da rikici da rigima ne to matasa su ne a gaba-gaba ko kuwa saboda yi yanzu ana buƙatar wani aiki na ƙarfi a nan masallacin a share shi a wanke kafin a yi waye a yi waye a yau din nan gobe a yi aikin nan a yi shi a gama za ka ga in ana bukatar wannan to sai dai a nemo matasan unguwan nan su za su yi wannan ko kuwa in wani ya zo zai ta da kura zai kawo wata rigima to sai dai a nemo matasa su ne dai da shi to su kuma da dai duk abin da yake na hangen nesa da tunani da sanin ya kamata da ga su ya kamata su dinga jagorancin al'amura mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san cewa a wajen daraja kamar yadda alfazazi yake faɗa ya ce laƙada a ajazal aba a ila da shibhi tun da nana aminata ta zo duniya aka yi aure da ita da abdullahi aka haifi annabi muhammad to tun daga nan duk wata uwa a duniya da ta yi aure da wani miji ta gajiya ba za ta iya a haifar ta kamar annabi muhammad ba da shi yasa wata magana yake cewa haramun alal ayyami ijadu misli haram ne akan kwanakin duniya su samar da ɗa kamar annabi muhammad sallallahu alaihi amma da ya tafi mai iradi aka ɗauke shi aka tafi sama da shi sallah guda hamsin aka ba annabi kuma ya kinki mota ya taho da ita sai da suka haɗu da annabi musa a saman inda dama nan ne allah ya ce wasalman arsalna min kabali min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai da haka yana daga cikin ayoyin da Allah ya ce wa annabi la qadara amin ayati rabbihil kubra shine annabi ya mutu a nan doron ƙasa a rufe shi kuma ka je sama ka ganshi a can yace annabi Musa ya ce masa ka koma a rage mutanen ka ba za su iya ba. domin ni na riga ka yin da'awar a ƙasa ina da experience na jarraba mutane ba za su iya ba annabi bai ce ka dai san ni ne bai yan halitta ba ko ka dai san ina gaba da kai wajen daraja ku to billahi allazi yadda aka bani dinnan haka ran taho da ita ko kuma ma inda Allah ya hada ku da annabin da ba jin tausayi yake da shi ba in Allah ya ce ga sallah hamsin sai ya ce Allah dan me ka halice mu ba dan mu bauta ma ba to karu hamsin kawai su zama ɗari sai kinkin wasu kai sai a gaba ko kuwa sai ya zama to banda sallah a rayuwarka kullum ba abin da zaka dinga annabi Musa ya koma aka rage annabi ya koma aka rage ya dawo annabi Musa ya ce ka koma tun tana sallah hamsin sai da aka zabgi arba'in da biyar ta dawo biyar biyar din ma da ya dawo sai da annabi musa ya ce ka sake koma a rage ya ce wallahi ina jin kunyar allah na ji an rage na ji an rage ku duba abu yana hamsin a dinga ragewa ya dawo har guda arba'in da biyar an zabgi sannan Allah ya ce ka ji hamsin ne mun riga mun zabgi arba'in da biyar ɗin kuma al'umma ka duk wanda ya yi sallah za mu ba shi kuma ladar ya yi sallah hamsin ɗin to yanzu inda a ce an wasu sallah hamsin ɗin nan an taho da su yanzu sallah biyar ɗin kuna kallon yadda ake kici-kici da mutane don Allah ya za'a to ta tajriba shi yasa ai za ku ga saboda wasu annabawan sun gabace shi wajen kira zuwa ga Allah sai Allah ya kawo labarin su dan ya kwantar wa da annaba hankali da su eh sai ya bashi hakuri sun ce rabbana ajjalna qattana qabla yawm al-hisab Allah yana gama sai ce masa isbir ala ma yaquluna wa zkur abdana daud zal innahu awwa kai hakuri eh in rashin lafiya ne da cuta ne sai Allah ya ce wa zukur abdana ayyuba izna da rabbahu anni masini shaitanu binusbin wa ada qurqud bi rijlika hada muktasalun ba'idun wa sharab wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa khudh bi yadika digisan fadrib bihi wa la tahnaf inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab sai a bashi hakuri da su to shi yasa zaka ga cewa a ƙur'ani ga baki ɗaya kaf babu in babu annabin da Allah ya kira sunansa kamar annabi Musa za ku ga galibi idan Allah na so ya lallashi annabi in an masa abu ko dai ya magana da annabi Musa la kissarsa sannan ya zo ya magana da annabi ko in ya gama magana da shi sai zo yi magana akan annabi Musa yana cewa tsaha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa abu ardha was samawati al-ula yana tafiya sai ce masa wahala a taka hadisin Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka yana gama maganan samiri lokacin da ya kirkiri bautar dan maraki aka bauta masa da annabi Musa ya rugurguza wannan dan marakin yace wanzur ila ilahika alladhi balta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi sai yace inna ma ilahu yana gama la ilaha illahu wasi a kulli shay'in sai yace kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atina ka min ladunna dhikra am turiduna an tas'alu rasulakum sai ce kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla dalalan haka Allah madaukakin sarki ya tsaluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban min as annabi ya ga tambayar ta yi girma Allah sai ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika an kana ganin tambayar sun baro ta ai sun tambayi annabi Musa tambayar da ta fi wannan girma da barota sun bargota fiye da ainihin wato wannan shi yasa za mu ga yana cewa wa kallama Allah Musa ta kalima sai ce rusulan mubashirina wa munzirina ne Allah ya kula lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima sai ce lakin Allah shadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahina da haka sai ya ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka ana magana da annabi ko لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ينا تفيا تنسيت ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أقرد قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله سنة سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة التي كذلك لنثبت به فؤادك ونترناه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين ينشرون الذين ينشرون إلى وجوههم ala wuduhim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu samina sai ce wala qad atina musa alkitaba haka Allah yake kawa dan ya lallashe shi so saboda haka idan aka ce ka zo zaka yi da'awa kowane irin aiki zaka yi wani ya riga kai yana da experience yana da tajriba sama da kai ya kamata a dinga girmama experience din mutane kuma za ku ga cewa dukkan ɓangarori na rayuwa ba ma samun matsala a wajen addini ne muke samun matsala yanzu a aikin gwamnati ba akwai working experience ba idan yanzu ka yi digiri ka fito wannan shekara wani ya yi shekara goma yana aiki a wannan ɓangaren da ka kai digiri saboda shi yana da working experience tsakani da Allah a ma'aikatar da yanzu aka ɗauke ka aiki da kai da shi matsayin kuɗa ba matsayin kuɗa ba za ka ga a soja suna girmama wannan in an ɗauke ka wannan shekarar wani an ɗauke shi shekarar da ta wuce za ka ga har yanzu saboda ya riga ka shiga akwai wannan seniority ɗin amma kuma sai addini ne wannan ina faɗa ne tsakanin na da Allah musamman matasa da suke tasowa sai ka ga wani kawai abin da zai yi in wasu wanda suke gabanka sun yi abin da ba daidai ba kai abin da kawai bai kamata kai ba bai kamata ka maimaita kuskuren da su suka yi ba abin da yake na daidai a ɗauka wanda yake na kuskure ne bai kamata a maimaita shi wannan shine to da aka sai ce almuhafidina ala taksiril ujur wayanda suke yawaitawa masu kiyayewa akan yawaita ainihin wato lada fajalisuhum fajalisuhum ko zauna da su litaktadu bi ra'ayin dan ku koyi da ra'ayinsu wata dusar sannan ku shiryu bi hadihim da ainihin wato su wannan ya yi shi a cikin mawqifil mu'min min al-fitan min al-fitna a shafi na 61 da haka a dinga yin hakuri in akwai masu shekaru a dinga mutunta shekarunsu na je gana akwai wani babban malami sunansa Sheikh eh, Haji Umar Sheikh Muhammad Umar wallahi ban ji daɗi ba lokacin da ya zamanto na ji a ƙurarren lokaci ba lokacin da zan samu in zauna in yi dogo fira da shi malami ne da dawowarsa daga jami'a islamiyya kaɗai yanzu ya kai shekara wajen hamsin da uku ya zauna a madina ya yi karatu gaban su bimbas ya san su sani na sosai sun san shi sani na sosai da haka a gaban shi aka gina jami'ar musulunci ta madina so saboda haka sai ya zamanto yanayin filar da ya ɗauko filar ce maganganun da yake faɗa ba maganganu ba ne wanda za ka buɗe littafi ka same su a jirba ne shekarun da yake da shi da gogi yadda ya da abin da yake da shi a gidan da'awa sai na yi tamanni ina ma a ce na zauna zama da shi mai tsodan na tabbatar akwai abubuwan da sai na faɗi da su ta irin haka ya kamata ya zamanto dalibai suna yin haƙuri gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan na ashirin da tara tartibul muhimmat shine jeranta abubuwa masu muhimmanci inda nusulul fitar lokacin da fitintunu suke faruwa yanzu kun ga shana ta gama nata abubuwan ku na azabtar da musulmi da kashewa da kora da yi musu abubuwan da za su yi musu da kuma matakin da Allah ya ɗauka yanzu a kansu to arna ba su da hankali ne yadda kaga Allah ya faɗa ya ce fa walakin na tsarin nasi la ya alamu la ya fahu to in kana da la ya kilun in kana da hankali kana da fahimta wani abu ya faru da wani a wani waje to kai daga nan ya kamata ka ɗauki izina ka ke sai ga wannan prime minister na India yanzu kullum kwanan nan kun ga irin yadda idan ba dan yanzu social media da ake da shi ma wani zai ga ana abu ya labe ya ɗauka ba a san yana ɗauka ba ya zo ya sake shi duniya ta gani da irin abin da ake kwanan na inda ba ma yadda za a yi idan a irin tsarin aikin jarida ne na da ka san me ake za ka kawai an tashi musamman a delhi yanzu ana ruguje masallatan musulmi a kashi kuma ban bakin ciki ba har da mata da ƙananan yara in mace musulma ce yarinya karama musulma ce haka za a zo a zagaye ta wannan ya buga ta nan wannan ya buga ta nan tun tana motsi har sai ta mutu kuma duk duniya yanzu tana kallo saboda haka wannan kuma a tsarin duniya yanzu ba ta'addanci ba ne yanzu ran da za su tashi su rama abin da suka yi aka yi musu su da aka yi musu suka tafi ramuwa to lokacin yanzu su ne 'yan ta'adda amma yanzu da ake musu yanzu su ba ta'addanci ake musu ba sau da aka za ku ga duk wani mataki da za a ɗauka na kashe musulmi a tsarin duniya to kashe shi ba ta'addanci ba ne lokacin da musulmi zai tashi ya kare kansa da lokacin ne kuma idan an yi haka an yi ta'addanci wannan shi ne tsarin da duniya take ciki to mu kuma nan namu najeriya ga fitintunin da ake ciki yanzu ba kuna sane da ko shekaran jiya ba an je nan da asuba cikin nan igabi an je an kashe mutum sama da hamsin da ɗaya wa'inda aka iya ganin wasu don akwai wa'inda daga baya za ka ga wasu firgici da ƙoƙarin gudu na san daga baya sai kaga an samu gawan ɗaiɗaiku to yana an shiga cikin fijina, an shiga cikin haraci to a lokacin da yanzu da'i dole ya dinga kallon abubuwan da suke da muhimmanci ya ɗauko na farko sai na biyu sai na uku sai na hudu na yi magana a nan wajen na kawo nusus na malami ibn al-qayyim da ibn taymiya suka ce bai halatta baka shiga garin da ake zubar da jinin mutane sannan ka zo ka hau mumbari kana wa mutane kudu ba akan sallah da azumi dan lokacin ba maganan sallah da azumi suke bukata ba yanzu suna maganan ne ya za a yi a kawo abin da zai tsaye da zubar da jinin su shi mai girma gwamna ya yi kokarin da zai yi in abu ya taso yana iya sa da abu ya faru a matsayinsa na shugaba ya tashi amma kakku da kanku matsalar tsaro ba hannun gwamnoni yake ba matsala ce da take da alaka da federal government da aka diyar da gwamnonin suke so su yi wasu ba za su iya yi ba Dan ba su suke ba da umarni ba ga dukkan waɗannan cin services nan kuma wannan harin da kuke ganin ana kaiwa a kai a kona gari ga baki ɗaya ba fakin nafas ba ne ba ba bakin nafas ba ne sau da aka yanzu karatu ne ya kawo mu faɗa za mu faɗa walla bakin nafas ba ne boko haram ne suke kai wannan harin don boko haram ɗin ta kasu wajen gida uku akwai waccan da ka sani wacce suke cewa jama'atu ahli sunna lid da'wati wal jihad akwai shababul islam sannan akwai ansa wannan harin akwai sunan da suke ce masa at-tahzir wa menene kwanaki ai kun san an ji an yi operation a dajin binnin gwari wanda aka ce wajen wannan operation din an yi kokarin a harbo mai jirgi to wannan operation din da aka je yi aka ce an tafi ba fa ba bane normal wanda bai sani bai sani babban matsalar da take faruwa shi jiya na yi magana a wajen karatu na yi ishara na ce innan labiba bil ishara ce fahimu in kana da hankali za ka iya fahimta ta hanyar ishara cewa za ka zo ga matsaloli ka sani suna faruwa a cikin ƙasa amma wa zama za ka tattauna da shi don magance matsalar wani da ya zauna da kai ka ba shi labari matsala na faruwa a guri kaza akwai kaza daga nan da ya baro sai ce to gaskiya fa yana ganin kai kanka abin tsoro ne ya kamata a hankali da kanka ba wai ya za a yi ba maganar da ka faɗa a bibiye ta sannan sai ya zama to galibi kowa ta kansa ike yi ba ta al'ummar da ta kasar ike yi ba sau da haka in aka ci gaba da ɗauka cewa nafas ne to za ka ga akwai matsala kuma yanzu babban tashin hankalin da ake ciki kun ga da ai dan ana maganan boko haram ba can bane mai duguri to sai ya zama towa ma kawai lutin min kumbi bai eh a jihar da kake rayuwa sai a ce akwai su yanzu kuma su sun sani sun san da matsalar amma haka ake ta rufa-rufa haka ake ta tadilisi wannan ita ce maganan gaskiya ko su fito su ɗauki matakin da ya kamata ko kada Allah ya sa su yi mu dai za mu faɗa kuma Allah ya zama shaida mun faɗa ta yaya aka yi aka yanzu babban bala'in da ke ciki wayannan kinnafa da kuke ganin fala ne yanzu ana samun negotiating tsakaninsu da su da wayannan in ta'adda ana combating ɗinsu daga wancan aikin na abin da ya shafi kinnafa su juye zuwa ga wannan aƙidar in wanda yake kama ka ya ce sai an kawo kuɗi a sake ka to shi yana da sauƙi dan dama matsalarsa kuɗin da an ba shi kuɗin za a zauna lafiya wanda kuma ya riga ya mai yadda abin aƙida to shi kuma ya fi hatsari wannan shine halin da ake ce. don haka sai ka fara duba a hammu a hammu mu dama mun san tafiye-tafiye muke ko a gida ko a hanya ko a ina ko yaushe mutuwa za ta iya samu ina ma ta kuno idrukum almautu walau kuntum fi burujin mush ko a ina ne mutuwa za ta riga za ta zo za ta samu mutum ko ka shirya ko baka shirya ba in lokacin ya Allah ba zai ce to dole a'a kuma wanda ya sai kashe ka wa makana kana lin nafsin an muta illa bi idnillahi ne kitaban mu'ajjala littafi ne lokaci in ne dole mutum ya tafi amma wannan su ne haka ba matsala ba ce ta zage-zage a'a matsala ce yanzu gwamnati tana bukatar a samu waɗanda suka cancanta su faɗa mata abinda Allah ya ɗora mata na nauyi da ke kanta sannan tana bukatar addu'a kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗa kaga shi ya fito ya faɗa ya ba mutane haƙuri ya ce kuma wannan nauyi ne da ke kansu na kare rayukan mutane kuma da gaske Allah zai tambaye su ya yi abin da zai iya yi sai abin da ya shafi ragowar ɗaukan matakai ni ba ɗan siyasa ba ne ba ɗan jam'iyyar kowa ba ne amma magana ta zo ta gaskiya sai in faɗe ta wanda duk abin kirki in karatu ya zo mu faɗa wanda kuma ya na tsiya in karatu ya zo shi ma mu faɗa shi kenan kawai in za ka je kai surutun da za ka yi wannan ya rage matsalar ka ce wannan kenan to da aka sai malam ya ce inna min al-hikmati yana daga cikin hikima ya ani adda'iya mai da'awa bi tartibi umurihi alhamma ya sa al'amuran sai zamanto ya fara ɗaukar wanda ya fi muhimmanci bai taqdim al-aham alal muhim ka fara duba wanne ya fi muhimmanci sai ka gabatar da shi akan wanda bai kai wannan muhimmancin ba la ma fi asar fitan musamman ma a zamani na fitina iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi لأن الأمور لمن الأمر عادة ما تكون في ذلك العصر وتؤبن تكن كسن سوى أولا زامن مختلطة وتتنى تشاك ديوة ويحتاج الدائية إلى ترتيب أموره لك أنا بقات الدائية زمن تيطال الأمر انت وتقديم الأهم منها sannan ka gabatar da wanda ya fi muhimmanci alal muhim akan wanda bai kai wannan muhimmancin ba fa bi zalika tartibi da wannan jeranta wannan ne yuhassilu al-masalihu wato mu yuhassilu al-masaliha zaka tabbatar da masalihu wa yadfa'u an da'awatihi al-mafasida sannan da'awarka zaka tunkuɗe mata banna sannan wa yanalal marguba ka samu abin da ake kwaɗayin samu wa yadfa'a an nasihi al-maharu al-marhub sannan ka tunkuɗe kanka abin da ake din tsoron sa masalan malam yace misali yuqaddimu al-aqaida ala ghayriha lokacin da aka shiga cikin fitina ana buƙatar a gabatar da karatun aqida yanzu yau mutanen ma'ahal sunna da yawa karatun aqida da malam Abubakar goma Allah ji kansa yi masa rahama ya assasa mutane a kansa a kansa ne duk rikicin da aka fara yi a ƙasar na aka fara wasu guraren yanzu an kai ga in ka zo kasa littafin aqida za ka karanta ahli sunna ba su za su yi za ka kawo musu fitina sa ka ga akwai karatun da ban yi sai a kofar gidana dan kan ma ka ce na kama fitina ka bari fitinan ne in ta zo in dai ta shafi addini ni ta tafi da ni kai ka zauna duk wanda ke rayuwa a Najeriya ba cikin fitina ake ba in ma mutane nasu dawo su addini ba ya rage nasa ba to al-aqida ala ghairi amin al-ibadati wal akhla farko ya zamanto aqida ita ce farko saboda wallahi duk abu yanzu wannan kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan mai janyo kashe-kashen ba wasu sun ɗauke shi aqidar su bane eh tunda wasu sun ɗauke shi aqida ne kuna ganin in ba a karantar da mutane aqida da hatsarin wannan abin da tushen ina ya samo asali ba akwai waɗanda za su daina ne ba za su daina ba kuma ji na yi magana a wajen karatu don ce gwamnatoci ga baki ɗaya idan aka samu wannan matsala tun daga lokacin na ali da kawari suka balle wajen su dubu takwas suka ce na ali da mu'awai duk kafire ne abdullahi ɗan abbas sai ya zauna yi munazara da su ai mun karanta karatun anan wajen a cikin mutum dubu takwas aka samu wajen mutum dubu hudu sun bar aƙida to yanzu sai na ce yara ne za su je su sami wannan tunanin su shiga wannan aƙida sai ya to gwamnati in kaga gwamnati ta kira ku kan matsalarsu to ta ce a zo a addu'a ne addu'a za a yi amma ba wai ya aka yi yake kawo wannan tunanin ba ga matasa ya za a yi a magance matsalar ba shi ba ne tunaninsu ba shi ba ne sau da aka sai ya to wai kana kallo fa wanda zai iya kallon kamar malam jafar mahaddacin ƙur'ani malamin tasiri ya halatta sa. a musulmin ba wanda duk duniya ta yadda ba sa shakka akan musuluncinsu sai ya ce arne ne sai ya samu matsala sai ka kai shi kurkuku sai ka kulle shi sai ka ɗauki kirista fasto sai ka kai shi firizin wai shi zai yi orientation ɗin wannan mai aƙidan ya bata fastoci ba ake ɗiba ba wai a kai su wai su za su je su yi ma boko haram orientation na wannan aƙidar da suka shiga ya kamata a batta don Allah da gaskiya ki? na eh ba da gaskiya ki ma to aƙida farko shi ne, yanzu wannan iskancin da 'yan haƙiƙa suka dawo da shi kwanan nan don Allah mai yi janyo suke dawo da shi raunin da suna sunna suke wajen karantar da aƙida ne amma lokacin da ahlus sunna suka tashi suke karantar da aƙida da ki ai ɓoye abin suke ba sa fito da shi yanzu ba kuna kallon wani kwanan nan da na yi ɗan raddi minti goma ba eh aka zo kawai aka ce ai ga wani sunansa sharu ma'azu shi <laughs> eh shi wannan sharu ma'azu sai aka ce wai ma'anan sharifi Shi ne wai jiya ya masu bayanin ma'anan sharifi wai shi ne wanda yake ɗauke zanabban mutane ya tafi je wanke su ga ƙwar'ani fa yana cewa wa man yaghfiru zunuba. to ga wani an ce zai kwashe zunubban mutane shi ya je ya wanke su sannan aka ce duk wanda ya gan shi ranar litinin annabi ya gani sannan duk wanda ya zo nan wajen ya gan shi to shi kenan aljanna kawai dare ga wasu kuma sun ga annabi sun raye da shi amma wuta dare amma ga wani a wannan zamanin fa da muke ciki na fitina me ka wannan raunin karantar da aƙida ya kawo suke fito da abubuwan to da haka wallahi shi yasa kullun nake faɗa na ce idan yanzu muna gama littafin addurratul farida hmm. shi zan ɗauko in sa littafin aƙida ne to da haka mun ba za mu yi karatu akan aƙida walla gara ma a rufe karatun a bari dan mutane ba su gana Allah ba alaƙar su da Allah ta lalace sun zo sun yi sallah sun yi amfanin sallah ba ta da wani amfani yanzu aka ɗauko wani masanin lissafi kwararre a nan wajen aka zaunar da shi aka samu allo aka rubuta zero guda uku sannan aka zo ɗaya gaba aka rubuta ɗaya nawa ne a gidan lissafi ba dubu ɗaya ba idan aka ƙara wani ziron suka zama guda hudu nawa kenan in an ƙara fa to sai aka zo aka share din sai aka ban zirikan sai aka tambaye shi aka ce nawa ne babu mai zai ce babu kenan duk wannan zirikan idan za a cika bangon nan daga nan su kai can ba su da wani amfani kuma duk wani masanin lissafi ba zai iya faɗan mai wannan ba sai idan da wannan wa to wannan shine karatun da malam mai ahalari yi, mun karanta mun fahimci kalmar amma fiqhun mai malam mai ahalari yake nufi da awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu mai sannan ya zo yi maganan sallah da kaza da kaza saboda wayannan zirikan su ne sallah azumi zakka aikin haji da duk wani alheri da za ka yi ma Allah za a je lahira su zama karɓaɓɓu ne a wajen Allah idan akwai wannan ɗayan idan wannan ɗayan ya lalace in aka tafi gaban Allah wallahi waɗannan zero zero ba su da amfani to me amfanin ku zo ku gyara mutane alaƙar su da Allah ta ɓangaren ibada ce kyau amma alaƙar su da Allah ta ɓangaren aƙida ta lalace a ba shi da wani amfani to ne sai malam yake cewa li anna aqaidan nasi domin aqidan mutane fi zamanin fitan a zamanin fitina laysat ka aqaid hafizina ba daidai yake da aqidun su ba idan ba a shiga fitina ba fa min nata'ijil fitan al-azima yana daga cikin sakamako na fitina babba al-fitnatu fi ita ce fitina cikin addini saboda yanzu idan fitina ta zo ta same ka ka rasa gidanka ka rasa iyalanka za ka iya kwabarin ɗinka kafin ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma idan ka rasa addini wallahi ba sa abu da wuya ka iya kwabarin ɗinka shine yake cewa kama qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yace takunu bayna dai sa'a gab da tashin alkiyama zai kasance za a samu fitanun ka qita'il laylil muslim fitintunu kamar yankin dare masu duhu ga sanan muna ta ganin su annabi ya ce yusubihu rajul fiha mu'minan mutum zai waye gari yana mumini a ciki da safe amma wa yumsi kafirin yamma ya kafin yamma ya zama kafiri wa yumsi mu'minan mutum ya kai yamma yana mumini wa yusbihu kafiran kafin a waye gari ya zama arni saboda yabi'u aqwaman ko yabi'u aqwaman dinahum wasu mutane suna siyar da addinin su bi ardin minad duniya da wata kaddara ta me ta duniya bi ardin minad duniya a wata kaddara ta duniya suna siyar da addini shi yasa ake samun matsala ina ko jiya ba ku ga an je shekaran jiya an je an ruguje gidan wani ba wai a unguwa ce a Kano ba unguwar da aka ce wai unguwa ce ta shari'ai kai dan Allah an ba yaudara da kuwan nayin ba ya za a ce wai ga wata unguwa wai duk wanda ke unguwa ne waje kan ma'aiki mawanka ne eh? to waya unguwar da aka ce nan ne jikokin ma'aiki suke a nan ne kuma wani yake zagin ma'aiki da sunan dan hakika da aka mutane suka fusata suka bi suka yi kokarin baje gidan ba su same shi ba dai Allah ya sa zakara ya ba shi sa ya yi gaba wannan shi ne to fa inda ya'ani a wajen wannan ne adda'iya bi taqdimi amr al-aqida ya gabatar da al'amarin aqida li anna hal asasu domin ita ce foundation wa li anna al-khalala domin lalacewa ya tatarraku ilaiha yana bujurowa zuwa gare ta fi asar fitan a zamanin fitina awwalan farko kabla kulli shay'in gabanin kowane irin abu yanzu mutanen da ake kai musu farmaki a ƙauyuka da sunan kinnafa kun san inda babban tashin hankalin yake da bala'i wallahi ba kai musu hari a kashe su bane ya fi tashin hankali wasu yadda yanzu kuma suke sakin Allah saboda fitinar da ta taso wani ma sai ce Allah ya tsinewa izala sai ce izala ita ta cuce su suna da su da gurayensu izala ta zo ta sa suka kona da haka yanzu ya kamata su koma inda suka mutu yana faruwa yanzu eh wani ma sai ya tsinewa izala ya ce Allah ya tsine mata ita ta cuce su Sau da abin abinda suka bari na shirka ya kamata yanzu bari su koma kan shi don su kare kansu daga wannan daga wannan fitinar saboda garin kokarin kariya daga wannan fitinar to wani daga nan kuma sai lalata alaƙa shi da Allah baki daya wannan ita ce fitinar da take faruwa yanzu Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa yulhizu Hazal usluba da haka wa yulhazu hazal usluba za a lura da wannan uslubin fi da'awatin nabi a da'awar annabi fi ahadal makki a zamanin makka haifu kana kufaru quraish lokacin da kafirin quraisha sun kasance maftunina bi ibadatihi wato an fitine su bima abudatihim da ababan da suke bautawa wa asnamihim da gumakansu sau da kakkumanta yadda suke ma gumakan bauta da yadda ake iya kashe mata ko nawa ne don a ba ta kariya wa kanu ya rauna sun kasance suna ganin kansu kuma alal haƙƙi suna kan gaskiya wa ya ta'assabuna kuma suna ta'assubanci lizalika saboda wannan walaysa hadha fahas ba wannan kadai ba bal kanu yastahiduna fi fitanil mu'minina kai suna kokari wajen fitanar masu imani an dinihim cewa masu imanin sai sun bar addinin su wa muhawalati saddihim da kuma ƙoƙarin toshe su an dinil haqqi wal safiya daga barin addini na gaske da kuma aƙida ingantacciya annaqiya mai tsarki fa min huna to daga nan ne aula annabiyul aqidata wato ahammiyata al-kubra sai annabi ya ji jibinta wa al'amarin aƙida sai zaman to shi yafi komai waje alha sai ya sanya ta ita ce asasa da'awatihi ita ce foundation din da'awansa sannan wa sulbiha shine wato doron bayan da'awar wa awwal ma yad'u ilaihi farkon abinda annabi ya fara kira zuwa gare shi لأن الفتنة عن لأن الفتنة عنه ظاهرة لمن فتنة أبينة تكي ولأن الأساس ولأنها الأساس الذي يبنى عليه غيره domin aƙida mai kyau shine abin da ake in ta gino za ka iya gina wani abu a kan shi faman yuftanu fi aqidati duk mutumin da ya samu jarrabawa aka fitine shi a aqidarsa to min babu aula an yuftana an shara'i dini to shine mafi sauki akan shari'o'i na addini a fitine su shi yasa zamu ga akwai sahabban da sun mutu a makka ba su taɓa sallah ba ba su taɓa azumi ba ba wanda ya taba zakka a cikin su amma da suka mutu da aqida mai kyau aljanna ne dan maganar sallah ba sai da annabi ya shekara goma ba saura shekara uku za a yi isra'i da mi'raji da shi sannan ya je ya karɓo sallan ya dawo duk maganar ta shari'atu sai da annabin ya baro makka ne ya taho madina yanzu lokacin ana kokarin yaya za a yi aƙida mai kyau ta zauna ne abinda ake kiyi da to shi yasa sai ya ce wato amma man tasbutul aqidatu amma wanda aqida wato ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa aw amma man man sabata man sabatatil aqid man tasbutul aqidatu wanda aqida ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa ruhi da ransa wa tana tafiya fi damihi a cikin zininsa fa min saabi al-asir yana daga cikin abin da yake da wahala kwarai shine sadduhu an ibadatihi a cewa a hana shi ibada sannan wa shari'atihi da kuma shari'arsa wa dinihi da addininsa sai yace walidalika najidu saboda haka ne zamu samu annal qur'anul karim qur'ani lam yanzil bi sauka ba ala nabi sallallahu alaihi wa sallama jumlatan wahida bai sauka ga annabi a dunkule lokaci ɗaya ma sai ya dinga sauka a hankali a hankali saboda a dinga ɗaukar abin da ya fi muhimmanci ya tabbata sannan sai wanda ya fi muhimmanci shi yasa da ga giya da Allah zai haramta ta sai da Allah ya ɗauki matakai ɗaiɗai har wajen guda goma matakai wajen guda hudu kafin a haramta biyar. wa fi zalika a cikin wannan ne ta kulu aisha na aisha take cewa Allah ya tsara mata yadda ta ce inna ma nazala awwala ma nazala ya sauka ne farkon abin da ya sauka minhu daga annabi suratun min al-mufassal surori kanana fiha dhikrul jannati wan nar a ciki akwai maganan aljanna da wuta hatta idza saba annasu ila islam lokacin da mutane suka zabura zuwa ga addinin musulunci an yi maganan wuta an yi maganan aljanna an faɗi yadda Allah ke halitta ɗan adam an faɗi maganan da Allah ke ce afala yanzuruna ila al-ibli wa ila sama'i kaifa me wa ila jibali kaifa nusibat ba za ka gane dalilin da Allah ke cewa a kalli duwatsun ba sai ka je garin makka za ka ga dutse ne in ka daga yi miliyan ɗinka kai kaɗai. shi yasa Allah sai ce musu wala tamshi fil mara. In innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala saboda kai ba za ka a garin ku ba duwatsu Za ka ga da gidajen da wasu abubuwa da komai na rayuwa kan jima-jiman manyan duwatsu ake to sai da mutane hankalin kowa ya zaɓi tashi kowa yana neman ina aljannar take shiga ina wutar take guje mata to da aka zo madina sai nazalal halal wal haram sai Allah ya dinga saukar da halal da haram yadda za a yi to ga yadda za a yi ka shiga aljanna ga yadda za ka ka guje ma wuta walau nazala awwal shay'in da Allah ya saukar da farkon abu yace la tashrabul khamra kada ku sha giya laqalu da mutane sun ce la nadul khamar abadan to ba za a daina shan giyar ba har abada walau nazala la taznu da Allah ya fara saukar da cewa kada ku zina la qalu da sun ce la nada uzina abadan to ba za a daina zina ba ina fata an fahimta sai qur'ani ya bi matakai matakai wajen hana su banna to dole mai da'awa ya la'akari da yanayin mutane da lokaci da wani hali ake ciki kakka tashi yanzu ka tafi kauye da'awa mutane suna buƙatar masu san Allah su bauta ne ka je ka janyo wani hadisi sai ka ce to wannan hadisin malamai sun yi maganganu akan isnadinsa a ciki akwai wani mutum sunan wani malam wani malam wani ya ce da ifi ne bai inganta ba malam wani ma ya ce da ifi ne bai inganta ba to yanzu wannan maganar da kake yi a wannan wajen kana cewa da ifi ne to kai kanka za ka ƙara kawo da da'ifancin a wajen ka ƙara kawo wata matsala yanzu a wajen don yanzu wannan ya inganta ko bai inganta ba sahihi ne su mutanen gurin ba su da bukatar shi su suna so ka faɗa musu abin ne tabbata ne kawai su ɗauka eh maganan ya inganta ko bai inganta ba ɗaliban hadisi za ka tara ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata ba amma su wayancan mutanen da kaje ba su da bukatar kaje ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata ba insha Allah da izinin Allah za mu yi kokari sati mai zuwa ba wannan ainihin wato karatun kamar yadda muka ainihin wato faɗa da haka muna ci gaba da addu'a gwamnati mutanen da suka rasu a cikin wannan yanayi Allah ka kansu Allah ka musu rahama Allah kuma ka sa sun huta idan ta mu mutuwa ta zo a duk yanayin da Allah zai dauke mu Allah ka sa mu mutu muna musulmi mu kuma mutane mu ji tsoron Allah wajen mu yi kokari abubuwan da ake na banna ko a bari ko a rage kuma mu yadda ba wanda zai magance mana matsalar nan sai Allah ita kuma gwamnati Allah ka ba ta ikon yin abin da ya kamata so da wallahi akwai mutanen da saboda kyakkyawan zaton da suke da shi a kanmu akwai waɗanda sukan aiko mana da kuɗi ba ma sai mun tambaye su kawai za a waye gari ne za su aiko da kuɗi sai gashi nan saboda sun gamsu da abin da aiki to wannan matsalar da kuka ga ya fara magana to da ba haushe yake cewa kukan kurciya mai hankali shi bai kamata mu kalli matsalar ta bangaren shi ba matsalar da yi magana ya kamata a duba ta shin akwai ta ko babu ne abin da ya kamata yi ana ba da kuɗi da sunan za a aikin addini mutum ya je karɓo miliyan ɗari miliyan ɗari da wani abu idan mutum ya karɓo miliyan ɗari da hamsin in an biyo ba in an ce a nuna maka aikin naira miliyan goma da aka yi ba za a iya nuna ba ta yaya za a yi masu addini su mutunci ba za su yi mutunci ba mai muqamatul hariri yana cewa wala turajjil wudda mimman yara annaka mutadun ila falsin duk wanda ya riga ya gane cewa kudin shi kake so ka taba tsammanin zai kaunace ka wala ba zai kaunace ka ma da haka nan wajen mun dauko mala bakar baraji ya zo ya lafta ko kware ko mun faɗa hanya uku da za a gyara matsalar nan masu kuɗi su fito da kuɗinsu sana'a nemi waɗanda suka iya aikin da'awa su yi sannan waɗanda za a ba amanar kuɗin addini zaman to suna da tsoron Allah da ba za su yi ha'inci ba wannan shi kaɗai ne yadda za a wa a zauna lafiya da haka muna kira a ko'ina da yan izalan da yan ɗarikan duk wanda aka ce wannan amana ce ta addini kaya ne nawa na Allah to a ji tsoron Allah a daina gurgura kayan Allah wannan ita ce magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya samu dace zan samu lokaci in ƙara wani bayani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh